فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu bayyanannu sai suka ce wannan ba komai bane face kagaggen abu wanda Musa ya kago shi ba mu taɓa jin wannan daga wurin iyayenmu na farko ba